domin ci gaba da karatu wannan littafi na shekul islam ibn taymiya wanda yake a wancan karo na darasa guda takwas a ciki darasi na farko da ya shafi tarjamar shekul islam ibn taymiya darasi na biyu darasi na biyu kuma ya shafi eh, karatu a cikin littafi ɗan kwaikwayo har dai ubangiji Allah madaukakin sarki ya san inda muke karatu guda takwas a cikin wannan littafi na al'adar da sura ta shekul islam da da kenya inda ke asalin littafin shekul islam da kenya ya rubuta shi ne da alƙawabi ulubardun alwasuti tsakanin sallar la'asar zuwa sallar magariba a zama guda ya rubuta wannan littafi kuma alƙawabi ya zo ne ya saurari karatu ta ibn taymiya sai ciki yana so ya koma garin su kuma yana so ya rubuta mashi wani abu na abin da ya shafi da? shekul islam kuma ya ce a yi rubutu da yawa akan wannan ba littafai ba littafai ce a yana son dai ya zama yana da kofi guda na karatu kuma ya ibn da shekul islam kuma ya yace a kawo tawada da alkalami a zama guda kawai sa sa sa sa sa sa aka rubuta ne aka ba shi littafin da Allah ta'ala su ke lafiya kuma littafin ya kunshi abin da ya shafi aqida na ahlus sunna wal jama'a kamar da shekul islam ibn taymiya ya zayyana mana abin da ya shafi aqida su na imani da usulul iman baki ɗayan su guda shida kamar da Allah ta'ala ya zayyana su yace lasul barra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآخر مالا على قلب ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين من سبيل السائلين الشرطة وأقام الصلاة وآتى الزكاة الموفون بأهلهم إذا أديت والصابرين في البأس والضراء بل الله تعالى يا أمبتي سكشتر إيمان ديار أفرقه عمل إيه والصابرين والصابرين في البأس والضراء أنك على سبيل كنا زي شيء هذا الله تعالى يقول يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لقد ضل ضلالا بعيدا قرانا كنا جراد وما يفرد الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لقد ضل ضلالا بعيدا شكشغلنا كنا جراد الله تعالى يا أم بسيتك النشر إنا كل شيء خلقناه بقدر هذا su ne shikashikan imani da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mala'ika jibril yin yi tambaya a kan su yake mun yi duka da ku a kabin na al-iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi sai ne ko abin da shagul islam ne ke ya zayyana a cikin waɗannan lita a wannan littafi kuma yake bin su daki daki yake magana a garkar mutum guda guda takwas a baya an yi bayani a kan abin da ya shafi shika-shikan imani guda biyar kuma da ke ko wanda yake ya shafi imani da Allah da manzannin Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah waɗannan guda biyu ba guda biyar ba guda hudu shi a kan shakul islam bin kimiyya ta tauna a ciki dole cewa abin da ya magana akan imani da Allah ya fi faɗi sosai da sosai saboda hadar a lokaci idan tafi kenan yanzu guda biyu ya rike mana da imani da yawan akhir da kuma imani da kaddara muna da Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sibobin shi mana da Allah ta'ala mana da kaddara Allah ta'ala mana jagora ya taimaka mana ya agajiyar mu da karfafa zukatan mu domin yin karatu ya zama na kuma shi albarka a karatun namu Shekul Islam ne kuma yake fasulu wa min al-iman bil yawm al-akhir الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما لعلم وإما عذاب إلى أن تقوم إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتكون القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدعوهم الشمس ويلجمهم الأرض sai suna bin duniya ya bayyana abin da yake shine a kira na ahlus sunna filla filla da ke da daman daura suna ta daura ta ahlul aqida kuma wannan shine karanta na hudu a wannan shekara kuma duk bayan wata uku ake wasu muke da karama sallah da wannan da wannan ta abin da ya shafi wata ramadana kuma wata ramadana shine watan tara kullum da ke ko sai da muka lissafa shawwal da zulqada yau muna 23 ga zulhijja wannan shekara ta 1430 da biyu abu wannan shi ne karo na uku kenan abin nan wata na uku kenan a cikin wannan shekul islam ibn taymiya yake fasulun rabewa abin da yake nufi da rabewa ya raba waccan maganar da kuma sabuwar maganar da za a shiga kai dan da waccan maganar da ake yi yana magana ne akan abin da ya shafi imani da Allah madaukakin sarki da yake wa qaddakala yace abu yace min al imani billahi wa kutubihi al imani bi anna al-qur'ana kalamullah munazzal munazzal min ghayri makhluq abin yana da kashi imani da littafin Allah madaukakin sarki zai zayyano abin da ya shafi wannan يتي ورجع دخل ايضا فيما ذكرنا من الايمان بالله من الايمان به وبكتبه وبالملائكه وبرسله الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامه قيانا بابصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب عندما ينا مغانا عطاء بن الشافي ايمان بالله الله ده من ظن الله ده اللي تفعل ده ملائكه الله to yanzu magana ta abin إيمان ya shafi iman da ya tashi alkiyama dan kada ka fahimci abu guda ake tattaunawa a kai sai ce faslun rabewa ma'ana ya kammala wacce maganar zai shiga wata magana sai ce wani da imanin bin yawmil akhir yana daga cikin imani da ranar tashi alkiyama wanda yake nuna mana abin da yake ke zuwa ke bayyanawa a nan ba su ne kadai abin da suke imani da ranar tashi alkiyama ba kuma da kyau waɗansu abubuwa ne da suke cikin imani da ranar tashi alkiyama Don abubuwan da za su wata da ranar tashi alkiyama littafin guda wannan ba zai ɗauke shi ba to kuma da mun riga mun yi bayanin cewa shi littafin da ake rubuta wanda za a ba yana gefe yana zaune ya jira a gama rubuta mishi kun lura da kyau ko kenan ta ga lokacin da ake rubutun littafin rubutu ne da ake yin shi yanzu yanzu za a wuce da shi sai da ba za a yi a canne adadin abubuwan da za su taru ranar tashi alkiyama ba shi ta ce wa min iman dan ya nuna maka min ce at-tabi'idiyya min ce da ke ma'anar ba'abu yana daga cikin imani da ranar tashi alkiyama الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يل إيمان بدك أبدا من الله صلى الله عليه وسلم يبادل عبارش مما يكون بعد الموت duk abin da zai kasance yake kasancewa bayan mutum ya mutu lura da ke ko duk abin da yake kasancewa tun daga alistihada lokacin alistihada shi ne abin da yake mutum ya fara ban kwana da duniya ya kama hanyar barzahu amma kuma bai kara kama domin mala'iku sun fara kasa daga nan ne yake an sura alistihada lokacin da mala'ikun ɗaukar rai suka iso ga mutum ba su gama ɗaukar ran ba tun daga iso ya tasu to daga nan mutum ya fara sallama da duniya ya fara samun hanyar lahira Allah ba ta mun fahimce mu da kyau to tun daga wannan lokacin har zuwa shiga aljanna da dawama a ciki da ko shiga wuta Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu wannan shine yake amsa sunan al-imanu bil akhir duk a lokacin da mutum ya rasu ba wai ya isa alkiyamar ba ne mun gane wannan ko a'a yana inda ake kira barzahu ne wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna a gaban su kuma a sai rayuwa ta barzahu ya su ci gaba da kasance a cikin ta har zuwa ranar zuwa a tashe su ranar tashi alkiyama sai da mana duk mutumin da ya rasu yana barzahu alkiyama lokaci guda ake tashi wani baya riga wani wanda dalilai suka tabbatar shi ne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ne farkon wanda zai tashi yana tashi kuma zai zama layarsa annabi Musa abinda annabi Musa alaihi salatu wasalam yana rike da al'arshi shin bai sani ba shi ya riga shi tashi ba na sha Musa ne ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ne ya riga annabi Musa alaihi salatu wasalam tashi to sannan sai kowa da kowa ya tashi kenan alkiyama ba fito ake yi wannan bayan sati guda wannan bayan wata guda wannan bayan shekara goma a tafi kamar da ake mutuwa ba yau wani yin shekara shi dubu da rasuwa wani dubu uku wani dubu kada da rasuwa amma wani kuma bai rasun ba kaga kenan dargawai ana zuwa ɗaya bayan ɗaya ne kun lura da kyau amma ita alkiyama ba ɗaya bayan ɗaya ake zuwa ba lokaci guda za a isa shi da jami'a ya ce. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت هي إيمان بكل أبن الله تعالى يبار العبارة شيء ما أبن بزي كسن شيء بعد الموت kenan tun daga imani da mala'ikun da suke zuwa ɗaukar don Allah ta'ala ce innal ladzina amanu innal ladzina adanna innal ladzina amanu subhanallah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة سنة سوكا أدريش لكم شكاو كاري إن ربهم لكيكم هاي كما تزيك كافرين والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم رانا فايتارو كنا سنة كما سنة سوكا أتان سدومين أوكا دعواتي سيكي هنا مالا تشير أشي ثم ذلك شيء أي كرا الاستحضار بدلا سيكما أبن بيشا في رسول abin da ya shafi zaman kabari daga nan kuma duk abubuwan da suka biyo bayan waɗannan duk suna auna sunan imani da ranar tashi alkiyama idan mutum ya cire wani abu da imani da shi ba to lalle idan da imani da ranar tashi alkiyama sun shafi da suna gani kuma yake cewa sai na kabari فيؤمنون بذكرة القبر وبعذاب القبر ونعمه كما إيمان جرى تاش القيامة ركن وبصير كنا imani guda shida kamar da muka ambata dan su laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir imani da Allah ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر duka yana magana a kan imani da ran sashen alkiyama sai bin ta mai ke bayyano wasu daga cikin abubuwan da su shiga imani ce fayu'minuna bi fitnatil qabri sai su ahlus sunna suke imani da abin da ya shafi fitnar jarrabawar qabri da bi azabil kuma suke imani da azabar qabri wa na'imihi da kuma ni'imomi cikin qabri kenan kabari ko zai zama ni'ima ga wani da Allah ta'ala ka sanya mu cikin su ko kuma ya zama azaba ga wani ahlus sunna wal jama'a suna imani da wannan fa amma fitina abin da shafi jarrabawa fa inna nasa yumtahanuna fi quburihim lalle mutane za a jarraba su a kabarukan su za a musu jarrabawa wanda ke tada ya kafa tambaya nau'i ce na azaba eh? a yanzu ana zaman lafiya sai ka tashi ka karanta tun daga alamtar kaisa har zuwa minan jinnati wannan amma da zaran an ce da kujerar umara an ajiye ta duk wanda ya haddace daga alhamdulillah kuma zuwa nasi sai ka kana tsada da na qur'ani nan ko ba ku sai ka yana da ala kallo to ran mu ba ran ya duba ta amma da yake yanzu yana amsa sunan ne jarabawa ko kuma gobe za a muku jarabawa daga alhamdulillah kuma zuwa nasi sai ka ka da qur'ani kana duba a cikin jarabawa wani mutum ce kalmar ne na azaba sai ya qalu lil rajul sai a ce ma mutum a wannan tambayoyin da za a mishi a ce man rabbu ya yi ka? wa ma dinu kullum menene addininka tambaya ta nake nan wa man nabiyyu wa ne annabinka Allah ta shekul islam bin tumiya yake cewa fa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit sun san na shan ne ta aqidar ahlus sunna wal jama'a dalilan su ne aqidar kun ba wai sai ake yi a kirkira aqidar ba sai a nemo mata dalilai ko da a wannan hali kuwa dole dalili a bankara shi ko da a rike shi don ya cimma mummunar manufar da aka nufaci shi da shi amma aqidar ahlus sunna wal jama'a ayoyin qur'ani da hadisan su ne dalilan kuma su ne aqidar shi yasa kake ganin kana karantawa ko da ba a zama ayoyin ba sai ko da irin tamiya ayoyin yake da duk da bai ce qala Allah ta'ala ba kamar wannan sai sabita Allah allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya fil akhirah bangare aya ce dake cikin suratul Ibrahim sai sabita Allah allazi amma ayar sabita Allah allazina amanu bil qawli sabiti ubangiji Allah madaukakin sarki yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabiti da magana take tabbatacciyar magana ita ce la ilaha illallah shi la hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya وفي الآخرة بمرة هو تبر جمه رؤية الجامعة هذا بيكيرا في إما برازه الجامعة هذا كراجي وفي الآخرة برأي الله هنا يتصور تبير معنا وكذلك القدم سألت تعالى كبة كبة مكين وحمسة كما أشي ينزو دعوان مكين ينزو تآت آيان جياسة انت مبين القدم سيرا تياسة ملاد ونواسة مساتر أمسا بل كي يجي يزونا أيضا تبجع قدمه مرة بكة وما دينك ومن نجيبه كما يعرفه sai da an tambaye shi zai ba da amsa ne a sai yana buƙatar tasbihi nawa na ubangiji Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi da sanya shi cikin waɗanda za su amsa tambayar ina ba ta mun gane wannan da kyau marrabu ya ne ubangijinta kenan wanda ya rike Allah a matsayin ubangijinsa sai shi shine ubangijinsa wanda ya rike wani kuma a matsayin ubangiji za ka sai kira wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba Allah ta'ala ya tsare sai ya kuni mu'min sai mu'min ya ce rabbi Allah ubangiji na shi ne Allah wal islamu dini musulunci shi ne addini wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabiyyi annabi muhammad kira da aminci Allah tabbata a gare shi shine annabi na tambayi ne kenan waɗannan su ne tambayoyin da za a yi wa anna kullum muqa'adun mas'uli man rabbu wa madin man rabbu madinu wa man rasulu wa inda la yuthabbitu al-muhaymin bi thabit al-qawli alladhina amanu wa yumkinu al-martab inda zalik bi anna ma muriduhu al-muhaymin akan waɗannan abubuwa guda uku shaykh al-islam muhammad bin abdul wahhab ya rubuta littafi su da guda mai suna al-usul al-thalatha al-usul al-thalatha ginshiƙan أبو بوغر أنا ورأيكم الأصل الأول سنة معرفة awwal ربه الأصل الثاني معرفة al نبيه الأصل الثاني معرفة العبد دينه الأصل الثالث معرفة العبد نبيه يربط للتاكي سكون بنا الأصول الثلاثة وين مقدمة بناؤك دن كفهمت للتاكي a shi wannan littafi ya yi magana ne akan waɗannan tambayoyin kabari guda nan guda uku da ma yake Allah tsira da aminci Allah tabbata a garbe ce za ka fa'ama iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda nan kenan guda uku waɗannan abubuwa guda uku akan su za ka kira mutum kar ka kira mutum akan bangaranci ko arewanci ko kudanci kai da kira mutu a kan ƙabilanci kana kanuni ko kana bahaushe ko kana banuke ko kana kaza duk waɗannan al'amura masayil jahiliya ne in mutum nan dan a cikin zuba abin da za a tambayi mutum a kan su ranar tashi alƙiyama za a tambayi mutum ne a kan waɗannan abubuwan da suke tsada ga addini Allah ta'ala ya tsare to kuma nan ne za a ga cewa to lalle kan tambayoyin da ake cewa idan matal abdu yawm al-qiyamati ja'ahu malakan kaza kaza kaza idan bawa ya mutu to yaushe mutu yace idan mata al-abdu yawm ranar qiyamar ya mutu ko ko kaza ranar qiyamar ya mutu eh to amma yace idan mata al-abdu yayin da bawa ya mutu kaza kaza kaza kaza yawm al yayin safo tambayoyi daga cikin tambayoyin da za a yi akwai wama ummuka wace ce mahaifiyarka sai kuma yace ummi ummuna aisha wa abuna kuma adam ummuna aisha abu akwai

amma abin an bar tsaro wa ma kibla suka kibla kina makka wal madina da min haifu karanta fa wanda wata abu ce kan mutum haram kuma rubutu ko Allah ta rai sauyi Shekul Islam bin Taymiyyah ya ce wa amal murtabi fa yaqul ha ha ha amma murtab wanda yake kokonto wanda ba addini ne a gaban shi ba ya tsara ya kusa a gaba kusa ko ba shi da alaka da addini wallahi ta bana ga wani ba shi da alaka da addini in gari ya zo yace shi neman kuɗi ya zo ba ya zo sallah bane ko ya zo karatu sai da kaɗan lokacin da zai bai na kan don ya je sauraron karatu ko ya je ya biya karatu kuma da ke ko ba shi da wannan kwata-kwata sai in maka kanin magarba da isha ne ko dai yana fira ko yana ɗauke da waya yana ta biyan kwana ta tura mashi wasu abubuwa na shirme ta bulutu amma ba shi da lokacin da zai je ya yi karatu don ya tura makan shi jahilci in kuma ku da aka yi a ce ina ai ajiye ta kan sallah ce in ya ku ya tafi ce rani shi nan ya daina sallah sai ga mutum ya yi wata uku wata hudu baya sallah ya zama cincirin arni Allah ta halar sauye yadda dole mutum ya kiyaye dole mutum ya fara kansa ya san menene addininsa babu inda zai je ya zama da wani abu ne shi ne na biyu wani abu ne na farko da ba addinin dan kada ya irin waɗannan al'amuran su samu mutum ranar alkiyama a tambaye shi a ce man rabbuka wa ma dinuka man nabika ya ce ha ha abin da nake fara ya ce na ajali bai sani ba ya ce na ajali ba sani ba sami ta na ta ƙulu na shi'a da ƙultu na dai mutane ko suna faɗa da nuna raka kuma suna faɗan wani abu shi an wani abu suke faɗa kenan bai san abin da mutane suke faɗa ba to ya ji ne abin da ba zai gida kamar a yi nasa. kamar da maza ne fitar da kai ba فيضرب بمرجبة من حديد في الزانة في الدكيش لقدومة تبقى قلبي فيصيه صيحة في ولئيه مين وتكريرها ولئيه بدع يسمعها كل شيء إلا الإنسان هو إلى أبو زوجي إلا لمته kenan dabbobi za su ji kuma yasa wani lokaci kake ganin dabbobi suna zama da sai kai ga sun firgita Allah walau sani har insanu la su'in in da mutum zai ji da ya suna a lokacin ko da ya mace a lokacin in da jin sai Allah ta'ala ya koye mishi jin ba abin da ake bukata yi imani da shi kuma yin imani da wannan ya taskara ga wasu suka ce su ba su da akwai azabar kabari ba saboda mai aikin da kabarin dan kuka dan da aka dan aka yi shi haka karami dogo a ciki na kuma sai aka daɗa masu shi to kuma yanzu da kake mala'iku guda biyu da su tambaye shi yana ɗaya mala'ikan zai tsaya ina ɗaya zai tsaya yasa imam al-barbahari yace addini lam yuda ala ara ala qul rijal wa arahim ba san addini akan tunanin mutum ko ra'ayinsa ba wannan shi yasa shi tunda hankalin shi bai dauka ba bai dauki wannan ba sai ya kora azabar kabari ya kora tambayar kabari wanda inda malakar zai tsaya babu inda dai malakar zai tsaya ba inda wannan yake ba inda kuma sannan an mutum ya sha rasuwa wani dalili ya sa a bude shi a komai kuma ba a ga komai ba ba a ga wani malaka ba ko ba a ga kadawa ba a ga kaza ba sai haka wannan ya sa shi bai burki ba ya manta cewa yana bacci ko suna kira so biyu ko so uku ko so hudu sai wani daga cikin su ya ce yayi mafarki yanzu yanzu na kullum da ko da yayi mafarkin kuma wani katin da musa ya taso shi a gaba ya bi shi a guje bi shi a guje bi shi a guje bi shi a guje ya zo ya hau bishiya shi ma ya hau bishiyar ya zurgo ya turbo suka kewaye kasuwa sau goma sha biyu kuma rage go sai ya tashi ya faɗa mai ce lallai ko ya yarda da mafarkin ka ba ya gane shi in ka an yi haka da shi da farko wanda zai gani da ya yarda da mafarkin kuma zai wata gina mai har ya fada wani kwatanni ya sannan tsoriya ya ake don bai saba shi ba haka yin abubuwa da mutum sai ya saki wani bangare ya saba wani bangare kuma ga gajeren misali mace tana shayarwa a lokacin sanyi sai ga nono yana zuwa da ɗumi lokacin zafi ga nono yana zuwa da sanyi akwai ta na'ura ne a ciki da take dafa shi a wannan lokacin take sanya shi a wannan lokacin eh duk da mu ga iya da su bai ga waɗannan ba kuma da kake da malaika da ke kula da mahaifa kuma yursalu ilayhi al-malak fayanfuku fi ruh shi kuma malaika ta yana yi ga ina ka yana da rubi yake yana da yana da yana da yana da sai da abin da yake a gare ka a matsayin ka na ahlus sunna shine tabbatar da abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar kuma shekul islam ibn taymiya wannan magana a farkon littafi عذاب القبر كتبت آيات القرآن وحل تعالى إلى شيئا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أرسلوا آل فرعون أشد العذاب النار متاكي تم السمم يوردون عليها باكي قدروس أزريتها فرعون بمتانا غدوا أبنى النار يوردون عليها غدوا وعشيا تاكيا نمريتي ويوم تقوم الساعة a lokacin da alƙiyama kuma za ta tashi za ta tsini kenan ga wancan ba na alƙiyama ba ne na alƙiyama daga wancan kenan na kabari ne haka Allah ta'ala yake cewa min ma khati'atihim ughriqu fa udkhilu min ma khati'atihim saboda irin barnar da suka yi mutane a ya alaihi salatu wasalam ku aka nutsar da su fa udkhilu ran aka shigar da su aka aka shigar da su da fi'il kenan yana nuna ana ana nufar da su aka shigar da su aka shigar da su to suka fara jin azabar wutar jahannama Allah ta'ala ya sauke haka nan Allah ta'ala yake cewa sanu azibuhum marratayn za mu kankana musu azabar shudi biyu azabar kabari da azabar lahira ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri haka da ayoyi masu tsari yawa suke wani haka na kuma sunnar manzon Allah sallallahu wata rana ma yake Allah kira da annabi Allah tabbata a gare shi ya fita goshin almuni duk da rana za ta faɗi a hadisin Abu Ayyub al-Ansari yake cewa sai muka ji shauki muka ji ruri sai ma yake Allah kira da annabi Allah tabbata a gare shi ce yahudin tu'azzabu fi ake musu a kabarin kuma wannan hadisi hadisin Bukhari da Muslim yana tabbatar da ni na zuwa kada hakan nan kuma ma jalar tsira da amin jalar tabbata gare shi ya kasance yana yin addu'a ba shi na hadisi Abu Hurairah yana cewa Allahumma ya ubbika min azab al-qabr wa min azab an-nar wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masih dajjal hakan nan a gashi na hadisi Abu Hurairah ma jalar tsira da amin jalar tabbata gare shi cewa idza tashahada ahadukum idan ɗayan ku yayi tahiyya fal yas'id billahi min arba ya nemi tsarin Allah Allah ya tsare shi daga abubuwan rana guda hudu sai ma ta Allah kira da miki Allah ta bada garfi yace yace Allahumma inni a'udhuka min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wa al-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal yanzu a ciki ya ambaci azabar qabr wanda ke waɗannan ayoyi da hadisi sun suka ce da azabar kamar babu tunanin mutum ya ce ai kaza zai faru ai kaza zai faru ba ai da kaza da kaza su suka haifar da kaza Allah ta'ala ya sauke ثم بعد هذه النعمة سنن بعد ونن هذه الفتنة سنن بعد ونن جرب ور تنبوين إما نعيم ko dai ni'ima ta ci gaba da yanzuwa tare da mutum idan ya zama ya ci jarabawa kenan zai ma azabun ko kuma azaba idan ya zama ya fadi Allah ta'ala ya sauke bila an ta kuma kiyamatul kubra har zuwa babbar alkiyama ta tashi fa tu'adul arwah ila al-ajsad fi a da rauka kuma zuwa cikin su daga nan kuma sai a buɗe wani sabon shafi na alkiyama Allah ta'ala ya tsare azabar kabari ne da muke jin abu na farko masani abubuwa da ke janyo azabar kabari sun kasa kashi biyu akwai abubuwa a dunkule akwai abubuwa kuma a fayyace abubuwa a dunkule su ne zunubai da laifuka zunubai da laifuka a dunkule su ne sanadiyar azabar kabari cuta tun yin sallah zai ga wani sai karfe shida ta fi yin sallar asar sallar azhar kuma ya wani karfe uku da rabi jirgintar da sallah saba ma iyaye saba ma abokan zama cin haƙƙin marayu cin haƙƙin makwabta katilan makatulan ya ci halas ya ci haram abin da ya zo hannu shine halas abin da bai zo hannu ba shine haram a uzbillah abin da ya ce abin da yake halas ne abin da shiga hannunsa abin da yake haram shine abin da bai shiga hannunsa ba Allah ta'ala ya shawarci amma muka zo a fayyace abubuwan da ke zama azabar kabari da Annabi sallallahu ya ambace su kaga na farko akwai annabinanci na biyu akwai cin tsaraita daga fitsari mutum zai fitsari kai ya fiti jikinsa ya yi a kafa shi ya yi a rumbansa ya yi wani matsatsan wando lokacin da ya tashi ba zai yi fitsarin sai da ya fitsari ya fitsari tukunna sannan ya kuma ya fitsarin da ya tashi fitsarin sai ma kasan na gaba gaba ne ya fito wanda ya buƙaci fitowar da ya tashi wani mayar kuma fa ka ga raguwa su ijma'a wanda ke nan Allah ta'ala ya sauke wannan yana kamar ta mutu a zamar kamar kuma da ya tabbata hadisi Abdullahi dan Abbas ma ki Allah kira da aminci Allah tabbata gare da wuce kabar rika guda biyu yace inna ma la yu'azzaban wa la yu'azziban fi sabili imma aduma da kana la yasiru ila al-bawl dan su ya kasance baya tabbata daga tsari ko kuma da mana in zai tsari kawai ko ina da ina sai ya tsama mashi din shi ya tsaya gefen titi ya tsari kawai a bayyana jama'a ba abin da ya sha kanshi Allah ta'ala sai ya zai wa rabarana in kuma a wasu wurare ne ko a manyan makarantu ne an yi babban makewayi gaba ɗaya sai ya karci goma wasu na wanka a ciki wani bai halatta ba ko kuma ya zama na a la sitir min al gaba ɗaya ba sitir cikin daga fitsari kawai sai fitsarin a wando yi a kafa dama yi a ya yi a hannu biya kwaba da jikin da fitsari duk wanda yana zama sanadiyar azabar kazan na ke muka fara guda biyu ko na farko annamimanci wannan ba ya zama ta ba ya yi kyakutu a cikin maza sai ga amma annamimanci kamar tsurgunan mutum yake yi da zarar ya zauna shi kadai bai salatu annabi bai isu gifari ba bai haulala ba bai karatu alqur'ani ba bai dago wani tafi shi wani gari ba sai ce yi ya tafi shi da su ci su fira madama ka san majalisa ba a zuwa da ajanda a can ake samun ajandar ko za a kira mu wani wani wuce wani kaza wani kaza wani kaza Allah ta'ala ya sauke kuma mun yanci duk wanda ya dauki magana duk wanda ya kawo maka magana gani to ka sani kai ma kana faɗa ne da kitabin sai gaban abu na gaba abu na nake nan al min al mutum ya ɗauki wani abu a ganima kafin a raba ya ɗauka ya ɗore shi na biyu yana shiga cikin azabar kabari Allah ta'ala ya sauya na hudu jarrul izari khuyala jan wando tufafi ko riga ko wando jan shi a kasa da girman kai kuma muna gana ya ce yanci uku a kasa inci uku a ƙasa ma'ana bayan auna tsawon shi sai kuma ya dogo a saki inci uku a ƙasa yana jan kirori da kirori da wannan dole sai da ce ni bana wannan dinki ne ce shi ya kai kisan sun to Allah Allah shi kiyaye ni bana wannan dinki wani ko kana ko da za ka yi mutum inci uku a ƙasa ma ki Allah kira da miki Allah tabbata gare ki cewa wani mutum yana cikin tafiya yana jan tufafin da girman kai kawai sai aka umarci ƙasa ta haɗe shi sabbin su fa kawai sai aka nufar da shi a ƙasa ta huwa yatajjaljalu fil ardi ila yawm al shi kuma yana shiga ƙasa har zuwa ran tashi al-qiyamah kuma da ko ko lura kuma ana wani tambihi guda hadisi ne ce da girman kai kenan wanda yi ba da girman kai ba sai ta lura cewa shi jan tufafi yin tufafi sawa'un riga ce ko wando ya wuce idan sawu yin haka da girman ko ko ba da girman kai ba laifi ne mai zaman kanshi ma ji Allah kira da aminci Allah su tabbata a garin shi ya fara hadisin bukhari yace ma asfala min al ne min al-izari fasulma ma asfala duk abin da ya kasa da makyanjama kasa da idan sawu wannan idan sawun da mutum yake wankewa a lokacin alwala duk abin da ya kasa da shi na wando ne ko na riga to wannan fashin na wuta ne ya yi da girman kai ko bai da girman kai ba in ne da girman kai ne azabar ta ɗori amma da sun yi tarayya akan asalin azaba na cewa kaza kaza kaza ne saboda haka duk wani kitabi da kake da shi sawa'un jins ne sawa'un waye sawa'un waye ka je a yanke maka shi kawai wanda shine zama ka lafiya kuma shine amfanin karatu din ba kun ga gobe za su ce maka ustaz sai su ce maka kaza sun da ba su faɗa ba gaskiya kuma yana cikin abin da ke janyo azabar kabari Allah ta'ala ya sauke ka san ba ma mutum shi ke cewa na wani ustaz ce ustaz a ba wani batun ustaz gara wannan da kawai gara kitabun ka sai ga da wando ne da riga ne duk akwai isbali a ciki kuma yana zama sanadi yana azabar kabari domin laifin ne daga cikin laifin Allah ta'ala ya sauke eh? abu na gaba shi ne ƙasasshiyar ƙarya mutum ya tsaya ya ƙera ƙarya da za ta cika duniya da za ta kai wurare mai kyau wurare masu nisa wannan kaga ba yana nuna kenan kare daga wannan ba ba guri ba ce amma wannan ta daban ce mutum ya tsaya ya ƙera ƙarya ta isa duniya ta isa wurare da dama shi kanshi ya san ƙarya ce to wannan nau'i ne na azabar abu ne da ke janyo azabar kabari haka na abin da ya shafi zina a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka na abin da ya shafi cin kudin ruwa ribake kudin ribake da dukkan nau'ukanta sawa'un sallah ta kusa ne ko biki kusa ne sai ya je neman canjin kuɗi sai ce sababi yake so sai ce to za a baka duk naira dubu za cire naira hamsin kenan zai ba da dubu ɗaya da naira hamsin sai a ba shi nawa dubu ɗaya kenan wani haramun ne ya ci riba ko kuma mutum ya gaji da cin shinkafa yar gwamnati yana son shinkafa yar gida sai ya da kusa shi zai ba yar gwamnati mudu goma ya ba shi yar gida mudu goma sha ɗaya in ya ci wannan ya ci riba kuma da ke ko in ya ba da yar gwamnati mudu goma za a ba shi yar gida mudu goma ne in kuma da aka rai je sayar da da yar gwamnati a kasuwa sai ya ɗauki kuɗin da zai kai yar gida ya sa canja a jininsa. Ina shiru. Yawwa. ko kuma mutum da yake neman canji da yake neman canji ya ce ya na ban canjin naira dubu da ya haka ya ga ya ce ɗari bakwai ne ba su cika ba ya ce to gashi ya ba su naira dubu ya karɓi na yawa ya ce ba a zahar ka dawo ya ci riba ba da ya karɓi nan ai idan kuɗi da kuɗi ne wurin canji naira da naira hannun kuɗi ne na makahu kana yi miƙawa ana miƙo maka wanda shi ne to in ba ga kuma riba ne kun shiru kar ka dauki riba cewar shi ne kawai in ka ba da bashi naira goma in za a dawo maka da shi a dawo maka da sha ɗaya wannan nau'i ne na riba ba shi kaɗai ne riba ba kun shiru هذا تمام تسمى من كنت زمن مضى الشناعة كتكم مدى أنت من جنس الطاولة كنت مرضى جدا وثاني تعليم في نعمات الله تقاوم الناس في الرأس ومن الرأس والسيد ومن الرأس سبحانه سبحانه yanzu aure ne an tage da fatawa min babin da ya an kuma al-muqarada an kuma abin al-iya arkin ba wani abin arkin ta shari'a ba ta ce ba Allah shari'a ba ta ce ba وتقوم القيامة لما تقول يوم ya zama su da abubuwan da suke janyo azabar kabari a gurguje abubuwan da suke kare mutum daga azabar kabari ba tunda an yi abubuwan da suke janyo su abubuwan da suke kare mutum daga azabar kabari su ma irin na ɗazuru ya zamana dukkan ayyukan ɗaha da Allah madaukakin sarki suna kare mutum daga azabar kabari kun lura da ko Allah ta'ala yana cewa abin nan zaman amala salihan sai an fusu yan hadu kamar Allah abin nan sha Allah gada musu yamhadun mujahid bin jaba yake cewa na azabar kabari kenan mara duk waɗanda suka yi aikin kwarai suna makan su shimfiɗa shimfiɗa a kabari kenan ji abin da mutum rubuta jama to na aikin kwarai yana canje mutum daga azabar kabari wannan a dunkule kenan sannan a kuryace kuma shahada tana kare mutum daga azabar kabari ma sha Allah kira da annabi Allah tabbata a gare ya ce min shahidi inda Allah sitte khisal dukkan shahidi a wurin Allah ta'ala yana da abubuwa guda shida yace yi gufara lahu fi awwal za a gafarta masa a karan farko shi ya kenan shahidi wa yura maq'aduhu min aljanna za a nuna mashi matsayinsa maurin zaman shi a cikin aljanna na kenan wa yujaru min azabil qabr za a kare daga azabar qabr na kenan uku da ya amanu min al-fazl akbar zai amantu daga babban tashin hankali na ran tashin alkiyama mai kenan ido kaga a cikin ya faɗi azabar kabari sannan kuma duk wanda ya rasu ta sanadiyar ciwon ciki shi ma wannan yana zama sanadiyya na azabar kabari ya zama kariya daga azabar kabari sannan kuma karatun suratul tadara a kowane gari suratul mulk tabaraka allazi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir karanta yannan sura a lokacin da mutum zai kwanta bacci a kowane dare yana zama sanadiyar kare mutum daga azabar kabari sannan abu na gaba yawan neman tsayi daga kariya daga azabar kabari yana kare mutum kuma daga azabar kabari ya Allah ka kare mu daga azabar kabari shekul islam bin da yake cewa وتكون القيامة التي أخبر الله بها في كتابه القيامة كميكي تتاشي وتألى تعالى باب العبارة أتكل لسانك وأرى لسان رسولي وبعد بيان تأهرش منزلت منزلت من محمد صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون مسلمون كيف تجمعي أكانتا كلام بلدا كافرين كافرين بس يبدأ أن موتوا لا أتاشي ثم شيخ الإسلام يقول كما رأي وأن البيان يبان بيان عذاب القبر يقول كما رأي وأن القيامة تتاشي kun lura da ko waɗanda ba su yarda da tashi alkiyama ba mushrike ba su yarda da tashi alkiyama ba ba su yarda da in ɗan mutu za a tashi ba kusa wani yake cewa hayat abin nan hayatu thumma mautu thumma nashrun hadithu qura yace a rayu sannan a mutu sannan a tashi ka wannan hadithu qura ne ko sai qura ka magana ta shamail muhammadiyya ta al-imam tirmidhi ma ki Allah tsira da inta Allah su tabbata gare shi wata rana yana tsira da iyalinsa yana magana sai suka ce hadithu khurafa sai ce ko kusa hadithu khurafa ko ya suka ce a'a sai ce a zamanin da akwai wani mutum da aljanu suka suka dauke shi sai suka kai shi duniyar aljanu abinda ba shi yake cewa suka bude mishi ido ko gane wannan ko sai ya ga waɗansu abubuwa na al'ajabi da ba ya ganin ta duniyar mutane zuwa wani lokaci sai suka dawo da shi zuwa ina duniyar mutane da suka dawo da shi duniyar mutane shi kenan sai yake ba da labarin abin can da ya gani a duniyar aljanu to duk wani mutumin da ya ba da wani abin mamaki sai a ce maganarsa hadisin qur'an kana ta kun ji daga bakin kisan to sai suke cewa wai yanzu a mutu hadisin qur'an bayan an mutu a tashi kai wannan wannan labarin kai wannan labarin yana da ban al'ajabi ba ke da shi ba har yake ya muku tsaron da ya ɗebo rubububaggiyar akuya da ta mutu ta rubububu ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutu mun zama haka ne za a tashe mu Allah ta'ala ce wajen raba da masalan wani su kalka ƙara man yuhi al-izama wa hiya ramin bal yuhi allazi anshaha awwal marra Allah ta'ala ya bada bayani a cikin suratul baqara a wurare guda biyar zuwa shida cewar an mutu an dawo tun anan duniya wani na farko shine ina barin bara daga dama eh kacin a wani na farko shi shi ne mana eh da muka ce abin nan lan ne la ka kana Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'atu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun suna faɗan wannan magana ta akhadhatkum as-sa'ifa sai mutuwa ta danke shi Allah ta'ala ce thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum muka tashe ku bayan mutuwar ku ashe a nan duniya an mutu an tashi wuri gaba kaɗan na kafiru bani isra'ila wanda bani isra'ila suka kashe قال تعالى فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كل جسم آياته لعلكم تأكلون كذلك تأكل نفسا تباعة فيها قل أرجع أن تشي أن تعالى أي كذا أي كذا حتى يأتي كذلك يحيي الله الموتى يقولون أي كلام يقول لوكو ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أناس حذر الموت فقال لهم الله موتوا إلا أعوانهم Allah ta'ala ya ce su mutu kuma ya rayar da su a nan duniya ba wani أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه يقول لك أنا ولي ولي ولي ولي ولي ولي فانظر إلى حمارك ولمثلك آية النفس وانظر إلى الإبان كيف ينشزها ثم نفسها لحمة هذا هذا هذا الكلام دجاجيسا ولنا كلام نجح ولنا شدة من قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يقول إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصومهم إليك ثم قال على كل بدر من يوسف ثم بقول يأتي لك سعيا أنا دنيا أموت أم باوتو ثم in zama yana tabbatar da an mutu za a dawo amma zai zama wani a da a yanzu daga ba irin rigar da ba a sawa ta inkarin in an mutu za a tashi Allah ta lai shirin sai hukumin nasu min kuburihim sai mutane sun tashi baki ɗaya da tabarrukan su da rabbul alamin ga ubangiji Allah ga ubangiji Allah madaukakin sarki wanda yake mahalin ubangiji halittu baki ɗaya hufatan za su tashi babu mai takalmi a cikinsu domin musa jam'i ne na alhafi mara takalmi kunta yake uratan tsirara za a tashi la ilaha illallah hurlan duk mai ɗaba mai kaciya la ilaha illallah kama kalakalakum awwala kama badana awwala khalqin mu inda kamar yadda muka halice ku farko halitta lokacin mutum ya zo duniya ba shi da takalmi ba shi da riga hakan nan kuma ba shi da kaciya kun lura da kyau hakan nan kuma zai tashi da kabar wa ta ilmin shamsu rana ta yi kusa da kawunan su wa yi jinnu gumin arak gumi zuffa ta shanye su ta haɗe su don zuba kowa gwargwadon aikin sa gwargwadon zufarsa Allah ta'ala ya shawiki akwai wanda zufar shi za ta zo mai iya idan shawu akwai wanda zuffa za ta kama shi iya guwa duk gumunta ya kama shi iya guwa wai wani kuma zuwa cibi an ba da kiran hagu kenan wani ta zo mai iya guwa la ilaha ta da yawa ne ko kuma guda ɗaya ne suke yi a ƙur'ani ne da zalli ya zo bai zo da mafarar ba wurin fito bai zo da fukarar ba da dalli yanzu ne da Allah ta'ala ya faɗa wannan ayar wani bangare ne da cikin shirin mu'minin ثم ثقل موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون خلفه كلام زاد قال يا شيخ فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه جنني والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحين ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون نفس سورة الأعراف حتى ربنا الله تعالى إيه؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين haka na Allah ta'ala فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية دي وين أنا هنا من الموازين جميع وذلك أما كنت إذا كما الله يشوف وأوفر الكيلة والميزان وما أي من الدنيا إني ربي سوكو na kada ce mun ce ai ba shi da jam'i ba shi da mufrad da zuwa qur'ani da mufrad bai ce kuma Allah ya ce wa afirka da wal mizana kun lura da ke ko muna magana ne mizani na ranar tashi alkiyama saman sakulat mawazinuhu duk wanda ma'auninsa ya yi nauyi alkhairinsa ya rinjaye sharri Allah ta'ala shi kiyaye mu da sharri kenan Allah ta'ala ya tabbatar da mu cikin waɗanda alkhairansu zai rinjayi fitintunan su kamar sakular mawazinu duk wanda kyakkyawan aikin sa iya nauyi fa ulaika kuma muflihun to waɗannan su ne waɗanda suka rabauta Allah ka sanya mu daga cikin su wa man khaffat mawazinu duk wanda ma'aunin sa ƙasa bai yi nauyi ba fa ulaika allazina khasiru anfusahum to waɗannan su ne waɗanda suke asarar kawunansu shi karan kansa ya yi asarar kansa fi jahannama a cikin jahannama na waɗanda za su da wannan to kaga wannan kuma ita ce fassarar sauran ayoyi din yal wazn yawm ibn al haq yal wazn aw kaga na al wazn ne kuma nan al mizan abin awon ake magana Ku lura da ce ko nan anan ubangiji Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi da muka ambata ya kawo mana abubuwa guda biyu abu na farko wanda kyakkyawan aikin sa ya rinjayi mummunan aikin sa wannan aljanna ce kai tsaye ina ba ga mafi wannan da kyau me ake nema a nan kyakkyawan aiki ya rinjayi mummunan aiki ko da kuwa yaya ne muddin kyakkyawan aiki ya rinjaye mummuna rinjayar kawai ake nema da ya rinjaya da mutum ya wuce aljanna to kenan a cikin mummunan aikin babu shirka domin idan akwai shirka a cikin mummunan aikin to za ta lalata kyakkyawan aikin ne wala kada wani yayi laika wa ila allazina min qablika la in ashrakta la habatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illah fa'budu kum min shakirin kun lura da ko kenan babu shirka a ciki don mutum akwai shirka ko shirka da ta lalata aikin kuma na farko kenan na biyu shine mutumin da mummuna aikinsa kuma zai jayi kyakkyawan aikinsa kun lura da ko mummuna aiki ya jayi kyakkyawan aiki to anan shi ma mummuna aikin mu kiyaye fa babu shirka a ciki domin da akwai shirka shirka tana lalata kyakkyawan aiki na gaba daya to haka haka lalata abu ya zama babu shi kenan shirka kai tsaye tana lalata aiki ne walau ashraku la hadita anhum ma kanu yamanun Allah ya tsare shirka bala'i ce sabili da haka a lokacin da mummunan aikin mutum suka rinjaye kyakkyawan aiki Allah ya tsare to wannan yana ta hatar mashi'a yana ƙarƙashin ganin daman Allah ganin daman Allah ta'ala ne ya kaɗan ya tura ƙeshi zuwa jahannama kun lura da kyau wannan shine adalcin dama an fada an ce duk wanda ke mummunan aiki tsarin da yake kyawun aiki sakamakon shi shine ne wuta wannan an tabbatar ne da abin da aka faɗa ne ba a shi ba daya to idan kuma aka yafe mishi ba adalci ne abin nan falala ne ko saba alƙawari eh to wannan shine abin da mu'tazila da su fahimta ba shine abin da khawari ba su gane ba sai suka ce duk wanda kyakkyawa mummunan aikinsa ya rinjaye kyakkyawan aikinsa kai tsaye wuta ne ba kun da ke ko suka ce idan bai shiga eh, Allah bai shigar da shi wuta ba ya saba alƙawari alhar wannan ba alƙawarin wa'idi bane wa'idi ne alkawari shine in kai kaza in kyakkyawan aikin mutum suka rinjayi mummunan aiki wani shine ne albu'ad alkawari za a shigar da shi ne aljanna sai ya zama ba a shigar da shi aljannan ba to wani shi ce an saba alkawari kuma rage amma wanda wanda mummunan aikin sa yarin da yake kyakkyawan aiki za a shigar da shi wuta sai kuma ba a shigar da shi wutan ba aka yafe mishi wannan ya fi ya wannan falalaki kun lura da kyau ba a kira wannan saba alkawari wani lahi masalul ala ɗalibai ne suka zo makaranta a lati dokar duk wanda ya zo lati bulala biyu ce da ya zo lati sai kake da shekar ya ƙara wuce za ta zama alkawari to amma yara da kace duk wanda ya haddace tabarak allazi bi yadil bi yadihi mulk duk wanda ya haddace hadda ta haddatu za ka bashi naira goma sai ya haddace hadda ta haddatu ba ka bashi naira goma ba wannan ka saba shi yasa ahlus sunna wal jama'a suka ce wancan yana tatil mashi'a yana karkashin ganin dama Allah ta'ala in Allah ta'ala ya ga dama ya tura shi zuwa jahannama domin mummunan aikin shi yarin da yake kyawun aiki abu na farko kenan abu na biyu zai dawama a ciki a cikin ne jahannama ba zai dawama a ciki ba saboda mai ba zai dawo a ciki ba saboda yana da kyawawan ayyuka dama ya yi mummunan aiki ne casa'in bisa ɗari Allah ya sauke ne yanzu yana da mummuna nawa goma bisa ɗari yanzu idan ka ce eh ya yi yawwa yana da ya yi na casa'in bisa ɗari yana da kyawawa goma bisa ɗari yanzu in ka ce zai shiga wuce da goma a wuta har a abad to ina ladin shi na waccan goma kusa ɗari ina ba ta mutunci wani mutum to waɗannan ƙazayar ne mutane suna da'awar sunna sunna su suna zamewa a nan wannan akira ce ta kawai da mu'tazila cewa in mutum ya shiga wuta har abadan abad sai su gaba shi hukuncin kafin domin ka tallaci ayoyin alƙur'ani mai girma kamar da Allah ta'ala ya ce mummunai khalidina fiya abada haka ne ya ce matafirai a wutar jahannama khalidina fiya abada in lura da ko Allah ta'ala yake cewa wala yadihum tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiya abada. abu wannan kafirai na har abada kenan hakan nan ya faɗa cikin suratul ahzab yace khalidina fiya abada na yan wuta kenan amma waɗanda suke mummunai usatul muwahhidin suna da tauhidi amma kuma sun yi laifi sai dai nasu ya zama na fiya babu abada to wannan shine abin da ya kamata mutum ya fahimta kuma wannan ba yana ba da lasisi ne mutum ya je yi barna ba a'a abin da ake magana in kyawawan ayyukan mutum suke da jayi munana aljanna zai shiga sai ya kokari ya tabbatar da wannan idan munana suka rinjayi kyawawa to kan zai shiga birsana in Allah ta'ala ya zartar mai da wannan birsana ko ko ta duniya ce ko ta kwana ɗaya ce ba fata mutum yake ba ina ga ta kiyama ko cewa ake da mutum ya shiga ya fito alƙali ya ɗaure shi na tsawon awa ɗaya ai ba son wannan ake ba Allah ta ga a cikin ka'ima na yan birsana akwai sunan shi a ciki sai dai wancan ya shiga da goma ne shi kuma ya yi awa ɗaya Allah tsare mai Allah madaukin sarki yace kaman sokulat wanda ma'aunin shi imani wadanda abubuwa ne ke sa ma'auni imani yana da kyau mutum ya san su eh in shiru abubuwan da ke sa ma'auni su yi nauyi ma ya Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa hadisin bukhari yace kalimatani khafifatani ala lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم wannan zikirin yana daga cikin zikirin da ke sa mutum ya yi nauyi mun gane wannan abu na biyu ma'aiki Allah tsira da aminci Allah tabbata a walhamdulillahi mizan cewar alhamdulillah alhamdulillah yana cika ma'auni ka ga mizanin ka yayi nauyi sosai da sosai ya cika nau kenan biyu ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce asqalu shay'in fil mizan al khuluqul hasan mafi nauyin abu a mizani su ne kyawawan ɗabi'u. Wani suna mai cewa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kyawawan ɗabi'u. da suka tabbata a karantawar musulunci suna sa ma'auni da eh. yi hakan nan ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yana cewa yana zikiri ce subhanallahi bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinati arshi wa midada kalimati kalura azzikir mudha'af subhanallahi bihamdi adada khalqi adadin halittar Allah baki daya Ka kaga baka ce waɗanda suka mutu ko waɗanda za a halitta ko waɗanda ke na ba adadin halittar Allah baki daya kuma ka san duk abin da ba Allah ba ba sifa Allah ba kuma ba halitta ne duk abin da ba Allah ba ba sifa Allah ba halitta ne mun gane wannan al'arshi halitta Allah ne kursi halitta Allah ne sama da ƙasa halittun Allah ne cekuna koguna halittun Allah ne bishiyoyi ganyen bishiyoyi waɗanda sai kaɗe wani ke kaɗewa waɗanda ya halitta wanda ka halitta wani ba halitta ba duk halittun Allah ne sai kai zikirin ta ɓangaren adadi ka ce subhanallah bihamdi wa adada khalqi wanda ke shi kaɗai san adadin halittarsa wari da nafsi da jina da arshi nauyin al'arshinsa babu wani abin da ya yake al'arshin Allah ne subhanahu wa ta'ala domin karka mata kursiyu baki daya in aka jefa shi a cikin al'arshi kamar sulai ne a jefa a daji kuma shi kursiyin fa wasi a kursiyin samawa wal ard to amma sai zikiri ce tana كاتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومدار كلماتي عدد ما Adadin maganganun Allah أوتين سلسل wanda yake ko maganganun Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki yace walau anna ma fil ardi min shajarati duk abin da ke ban ƙasa na abin da ya shafi bishiya zaka ce shajara shine duk abin da ke da saiwa a ƙasa duk abin da ke da jijiya a ƙasa kamar turbunuwa kamar abin da ke shafi zaba kamar abin da ya shafi rama zogale cediya menene menene duk abin da yake da jijiya a ƙasa karka ce wai bishiya irin su bazaruwa irin su ɗorawa a duk abin da ke da jijiya a ƙasa ai barkono yana jijiya a ƙasa eh wanda agushi yana da jijiya a ƙasa kun lura da kyau ɗan ku shi da lissafi kuma eh kusan doya ƙarangiya ma yaɗiya kusan dankali gada, gwaza rogo shinkafa duk waɗannan suna da jijiyoyi a ƙasa Allah ta'ala ya ce inda za a haɗa su baki ɗaya su zama alƙalami kafin ke wannan da ke ko duk abin da ke da sauwa a ƙasa a haɗa shi ya zama alƙalami a samu tekuna suna rubutu su zama ta wajen ma na fidar kalmatullah magana Allah ba za su kare ba to ta ce subhanallahi bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midara kalimati ai ka gama jiki sai da kuka kalbi wannan haka a wasan ya ya faɗa mai ɗakin sa kullun shi uku da safi idan ka yi shi a matsayin zikiri muqayyad kenan ko kuma kai shine zaka lissafa kuma ka kiyaye zarfin zaman amma idan ya zama na zikiri ne mutlaq to wannan ba ka lissafa shi balle zama na kana carbi ne dubu ko ran zurbi ne kaza duk zikirin da yake mutlaq ka yi shi kawai a kowane lokaci shi wannan ba ka lissafa shi kuma ba yin shi kafa kafa to ga waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da ke sa mizan ya zama na yayi na kenan ibn jami'a ya ce wa tun da dawawin sai a watsa a bayar da littafai wa hiya sahaiful a'mal su ne ayyukan da mutum ne kuma ayyukan da mutum din nan yayi a ma'auni da muke magana cewar za a auna ayyukan mutum za ba a auna waɗannan takardun da aka rubuta ayyukansa. Kullum kyau, takaddun da aka rubuta ayyukanka za a auna su aikin da kai za a auna shi kai karan kanka za a auna la ilaha illallah alkiyama ce Allah tsare Allah mana da ka to kuma zarga ka gama cin rushe shi a nan duniya ka ce ranar alkiyama kuma zai nauyi abin ba a nan yake ba na da ba a nan yake ba abin ba da babbar riga bane ko abun nan abin ba da kiba bace abin da imani kuma da ke ko saboda ka dan kai ka ji an bada wanda daga wani shirki yake haka ka ga wani dan firi ka ce a wannan ba zai yi nauyi ba ai ko an auna mai balle gobe da sanar mutum ya ce to bari je ya hau kan abin da ake ana ga kiran shi a auna wannan saba'in a auna wannan ɗari da hamsin ya ce to kaga wannan ko a duniya ma ya fi shi ko na a ba haka imani shine abin da zai sa mutum ya yi nauyi a kan mizani kusan alkiyama akwai tashin hankali ke a auna aikin mutum a auna shi karan kanshi a auna takaddun da aka rubuta ayyuka ne ta kuzin kitabu bi yamini akwai mai karɓar littafin sa da dama ya kuzin kitabu bi shimali akwai mai karɓar littafin sa da hagu Allah ta'ala ya tsare mu aw min wara'i zahri ko mata can bayan sa Allah ya sauke kama qala azza waɗannan ayoyin suna cikin suratu al-shiqaq Allah ta'ala ya ce wa kullum insani kowanne mutum alzamna wa fadar fi ulqi mun sanya mishi makomashi a wuyansa mun sanya mishi ayyukansa yana na a wuyansa wa nukhrij lahu yawm al ranar alkiyama za mu fitar mishi da wannan kitabar littafi ne ya alƙawu zai taɓa mai shuran wanda aka yaɗa shi ko ya ɗauki na shi a ce da shi ƙara kitabaka karanta littafinka da kanka ba wani mai tarjama babu wani wanda zai fassara maka ko dai fassara ta bangaren tarjama kun ta bangaren tarjama a fassara maka daga wannan yaran zuwa wannan yaran ko kuma ta fassara a'a ka karanta a wani ba ka gane ba a'a sai ka gane ikra ka maka, ka sabi nan suka yoma kai kiran kanka ka ishi kanka yi maka kanka hisabi alaika hasiba ba tare da kowa ya maka aiki ka hisabi mutum mutum ya karanta wannan tun da ya karɓar littafi mutum zai iya ganewa balle ma tun daga wurin ɗaukar rai kuma da muke bayani da su ɗauran al-istihda mutum zai gane yana ina ne yana ina Allah ta'ala ya mana mu kyau wa yuhasibu Allahu al-khalaiqa wa yakhlu bi abdihi al-mu'min fa yuqarriruhu bi dhunubi كما وصف ذلك في الكتاب والسنة يعمل الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتوصى فيوقفون عليها ويقررون بها من جد نما كان كهي سابي كل رأى هنا أكي مغانا الميزان أين أيتم الحساب لسا فأيتم كل رأيتم زاء لسا فاسم يا صلاة النبي كذا ويا هلالا كذا ويا إسم جفاري كذا وكانت القرآن سو كذا يا سرقة كذا ويا سرقة كذا الله قال لسا فاسم ما أقوله a kora kaga ba lalle ba ne yi da yawa ya zama na kuma yana da nauyi ko kiyaye kullum da shi sai ya zama na an yi salloli guda hudu yau a za a suba a zahar la'asar magariba yanzu lishiya ce a gabanmu kullum da shi ko ya zama na kowa ya yi su amma inda za a ga ta bangaren adadi adadin ya zama daya amma da za a ɗaura su a mizani zai ga zaɓin wani ta ga wani nauyi lasar wani ta ga wani nauyi wani da ya azhar wani da ya yi la'asar ɗin gaba ɗaya ya duba hagu ya duba dama ya duba sama ya duba ƙasa wani da ya yi azhar ɗin yana shigowa ya ce ina liman ɗin ba ba ƙane da ya ce za a sallar ba kawai gaba ɗaya ma ba shi da tsohon ma kenan sai ga an yi sallolin amma kuma natsuwa da istihdar ma'anonin su ya sha bamban sai ce wa yuhasibul launa khalaika Allah ta'ala zai ma halittu hisabi za a lissafa musu ayyukan su kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza wa yakhlu bi abdihi mu'min Allah ta'ala zai ce ɗanta da bawan shi mummuni Allah ya rufa mana asiri sai yuqarriruhu bi dunubi Allah ta'ala ya tabbatar mini da zunuban da yi ya ce ai ko rana kaza ka yi kaza ya ce ya Allah eh ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza wannan ba za a bayyana shi bane a farbatin alkiyama rufe asiri kenan Allah ta'ala ne zai magana da bawan su ce ka yi kaza ka yi kaza ya ta ce sayakhalu wa yakhalu bi abdihi almu'min sai ya ce dan da bawan waɗannan hadisi ne ya rasa daga sama ingantattu shi yasa kuma gargamanta wanda ake rubuta wani littafin yana zaune a kammala rubuta mishi a ba shi kake gane sai da kawo ma'anonin sa haka kama wasu ga zalika fil kitab wa sunna kamar da aka sukanta a littafai a qur'ani da hadisi wa amma al-kufaru amman kafirai fala yuhasabuna ba za a musu hisabi muhasabata man tuzanu salatu. lissafi na wanda za a auna kyawawan ayyukansa wa sayi'atu da munanan ayyukansa ba ai mummuni shi ba a auna a sa kyakkyawa a nan a sa mummuna a nan saboda ne saboda yana da kyakkyawa yana kuma da mummuna sai ce fa inna la hasanati lahum su kafirai ba su da kyawawan ayyuka ai domin sun mutu akan kafirci duk wanda ya mutu akan kafirci to shikenan abin nan urungus kan kusa duk wanda ya mutu ba kafirci ba dan wuce ne yirara ko shakku babu tsara kana da lafifin ta ce la'ana Allah ta tabbata a gare shi dan shi an sa aka abin da ya mutu ya mutu akan ni akan kafirci fir'auna ta ce la'ana Allah ta tabbata akan shi dan ya mutu akan kafirci walakin tu'addu a'maluhum sai dai za a lissafa ayyukansu fatusha sai a kirbige su kafuna alaiha sai a tsayar da su a nuna musu ayyukan Wai wa na biya a tabbatar musu da ayyukan cewar sun yi kaza sun yi kaza ba a matsayin cewar za a auna ayyukan su ba idan wasa ranar kima da yawon kiyamati wasu ba za a auna ayyukan su ba dan babu wani kyakkyawan aiki da za a auna wasu da suka ce a'a za a auna nan hannun kafirci ne zalla nan kuma yanci ne ba komai a ciki Allah ta hana wasu wuce kenan yanzu mun samu abu a farfajiyar alkiyama an yi abin da ya shafi almizan awo an yi abin da ya shafi alhisab lissafin ayyukan kun lura da ke ko sai abu na gaba wa fi arasatul qiyama alhaudu almawrudu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahala min al-asal aniyatu wa adadu nujum as-sama طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا duk waɗannan suna cikin abubuwan da mutum zai imani da su a ranar tashi alkiyama shi zai ibn abi dawud yake cewa wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran wa al hauda wal mizana innaka tunsa'u karka inkarin waɗannan ka ce baka yarda da azabar kabari ba ka ce baka yarda da almizan ba ka ce baka yarda da alhaud ba wa fi arshatul qiyama a farfajiyan alqiyama alhaud akwai tafki wani tafki tafkin alkausara ko kuma alhaud daban alkausar daban ko kuma duk abu ɗaya ne بسيط أجلوه جميلة المورود للنبي صلى الله عليه وسلم وانا ذا أجنجر أساد من ذا الله صلى الله عليه وسلم كينا wannan haƙƙo kowane annabi yana da shi ne ko ma wannan al'umma ce ta ɗaya ta shi eh kowane annabi yana da shi annabi salihu ba eh me haudunsa dar'u na qatihi ya kai labarin ruwayar da ta kai labari ba a jishar sunna yana nan gusun ke wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana can a kan tafkin ya ce ana fara kuma alal hau ni ina can na jiran ku a gaɓar alhau gaɓar kun na ruwansa a shaddu da wajen minan laban yanzu ana lissafa ana siffanta mana shi kenan ya fi nono fari farin ya fi nono fari ta ɓangaren abin nan haske kenan ko ta ɓangaren ɗanɗano fa wa ahala min al'asal ya fi zina mai amsa sunan zina ya fi zina kyakkyawan ɗanɗano ka akwai zuma wacce ba ta amsa sunan zina ta ka tsara ta da shiga aka tsara ta da kaza na da su tsoron Allah ba Allah ta Allah shauke a ɗanɗano ta fi ɗanɗano kofi da za a ɗiba a sha karfe gaggawa adadin nujumin sama adadin taurarin sama eh adadin taurari ka ko san ka ɗaga kanka iya abin da ka gani kai yanzu zaka lissafa su kuma waɗannan buwan da ka gani ke da ba ya gani su suka fi yawa karga cewa adadin taurarin mai wani ko su ke tuluhu tsawonsa shaharun tafiyar shekara guda ne kenan ba wani ba irin